أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البر والحضر فأحل وحرم وأباه وحذر لا يجيب عن بصره وسمعه لبيب النمل في الليل إذا سرى يعلم السر وأخفى ويسمع عنين المصر ويرى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء استفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وصرع ونجى الخليل من النار فصار حبرها سرى ثم ابتلاه بذبه ولده فأدهش بصبره الورع وصلي وأسلم على رسول الله محمد عشر في الخلق عدم وعربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا قدق وتر رمضان هجرا من الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو إير تريه دو دا ثلاثين دا تقوى yayin da ya daidai da sha tara ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci na musabu bin umair a wannan layi na samarot a gidan alhaji bello gwiwa a wannan ainihin wato gari na sakwata birnin shehu a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin qur'ani allah kaɗai nake roƙo allah ya sa abin da muke karanta kar ya zama masifa a kanmu

to mu da muka yarda da Allah na sama wanda daga cikin muka tsoka tawili ne ko ta'awili sannan menene hakikanin tafwili to tafwili shine mai da al'amari zuwa ga Allah shi yasa Allah ta'ala ya yake wa da amri na mayar da al'amari na zuwa ga Allah kuma da aka ce dole ba dole abin da ya zama dole shine tsayawa akan abin da Allah ya ce da abin da annabi ya ce shine ainihin wato dole da aka wannan matsalar mun taba ta ne sama dan ba ma gabar magana ba ce amma ta gaba da biyo mu bashi a tafsiri daga cikin tafsirinmu. duk lokacin da muka zo gaba insha Allah za ka sha mamaki kwarin gaskiyan gaske amma shi mai tambayar abin da yake da ban mamaki a karanta Qur'ani a karanta hadisi ka ce wai ka rude don kai ka rasa wani aka karanta ƙur'ani ka ce ka rude ka kasa gane ina za ka don ba sa ba ai wuta za ka wallahi kamata ba karanta ƙur'ani, a karanta hadisi ka ce wai wai ka rude wai kai ka kasa gane ina za a eh? wanda ya ce maka Allah mu mun faɗa maka abin da shi Allah ya faɗa ne ko kuwa wanda kuma ya faɗa maka akasin haka ba abinda Allah ya faɗa ya faɗa ba to kuma dan me zaka sai ka rubi ba taɓa samu ba a qurunul mufaddala guda uku karnin sahabbai da ɗaliban sahabbai da ɗaliban ɗaliban sahabbai cikin mutanen kirki da duniya ta yadda da su da tsoron allansu wanda suke da aka akasin wannan aqida da muka faɗa to dan me kuma za zo ka ce karu an fahimta saboda haka ana gane dama addinin gaskiya ne da auna ha da wa'incan mutanen da suke karatu makarantar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an faɗa maka wannan duk da haka kace ka game gaba da rudi a fiya za a yi da kai eh, muje assalamu alaikum malam ina da tambaya tambaya kamar haka ya ake yi wa mamaci addu'a na ɗaya kenan bayan kulhu Allahu za a iya masu salati ko istighfari to kuma ana yi yaya za a yi shi salati wani iri za a yi to a neman ata'iya usunna babin addu'a ga mamaci a duba za ga abin da shehu ya faɗa mu ba addu'a muka ce ba a yi a makarta ba addu'ar da ta saba wa karanta wa annabi ta muka ce ba a yi ba ana zuwa makabarta ma mutum ya mutu a ita masa addu'ar da bai da munasaba da ita annabi ba cewa yi ku neman ma dan uwan ku gafara ba ku roƙan masa Allah tabbata yanzu nan za a tambaye shi eh shin an mutu annabi yana da rai ko ba a yi mutuwa ba da ya je makabarta shi ya yi fara rikicinmu da mutane kenan wannan sunar da su wa abdullahi da su wa usmanu suka bar mutane a kanta ita ce ba masu a karkace mata eh? yanzu ɗazu da muna karatun tazlimi da ku ba ga shi sai ga wanda ga cikin ɗaliban su shi abdullahi ba sunan shi al'asari al'asari sunan Eh? zaidul al'asari ko to yanzu in ka ji suna al'asari suwa ake samun wannan suna da ka samu kanta suna al'asari sai ake dan ibala ne kuma ga daga cikin irin wa'annan sunayen gashi a cikin ɗaliban su shehu tun ada yana nan a cikin littafin tazminul waraka na shehu abdullahi to saboda haka mu ba cewa muka yi ba addu'a a'a addu'a da ta saba wa karantawar annabi Muhammad ita muka ce kar ai yaushe mutum ne zai mutu a makabarta yana buƙatar a annabi ya ce ku roƙon masa Allah yanzu nan za a tambaye shi ku roƙon masa Allah tabbata sunna a makabarta shine in an gama kowa ya kalli alƙibla gwargwadon lokacin da yake da shi mamacin addu'a in baka iya da larabci babu wanda yake sai an yi da larabci a yi da hausa mana ko kuwa amma sai a nata wani makaddari a yi ta walidan walidanmu kowa ya sa mutane wannan kuhu eh? mutum yana buƙatar a mai addu'a Allah ya ji ƙanshi Allah ya masa rahama wanda aka gabatar yi addu'a Ya zo yana cewa Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama'i aya Allah ka kawo teburin abinci daga sama na ciki me zai amfana da shi idan li awwalina Allah ya zama idi ga mutanen farko wa asirina Allah ka kawo teburin abinci daga sama ya zama idi kan mutanen karshe warzuquna Allah ka azurta mu shi wani ciki wannan addu'a da ake mai amfana da shi warzuquna wa anta khairu raziqin ko a sa mutum a ciye addu'a ya zo ya karanta wa zukurna ma ya fi lafi biyu tukunna min ayatin lahi wal hikima inna la ka inna al muslimina wal muslimati ne mu'minina wal mu'minati fi yajri ya ji wa zakirin Allah kafiran wa zakirati dan girman Allah a cikin nan mai addu'a ciki mai roƙon masa babu to ba wannan bane mafi muni akwai jana'izar da aka ji aka sa wani aka ci addu'a a wajen addu'an ya je karanto ayoyin ku zuhu ko gullu ku kama shi ku tattaure shi ana amin sun maljani ma salluhu sannan ku danna cikin wutar da yi ana amin sun mafi silsilatin zaɓa haka da kone da ra'an farko kuma ana amin saboda mutane ba karatu suka sani su dai kawai tun da sun ji ana jan larabci da koma mai aka roƙa amin kaga in babana ya mutu goma mata ka zo ka tsaya kan kabalin ta kai mata bala'i zami da kaiwa ba bayan da zai mama ta ta mutu ka zo kan kabarin ta kana cewa ku ruhu ko gudu a ka kama ta ta tsaure to wallahi ba zai ba wallahi ba zai ba karanta ta gaba mu assalamu alaikum malam don Allah malam wani azumi ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin waɗannan na da kinkot ƙwarya modu na biyu lokot sai sai na uku menene abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da rinin gashi dai lalle ne inganta ai idan shekaru suka da furfuna ta fara mutuwa sai ka fara lalle amma karka je ka sa bakin abu kare na gashin ya dawo baki wannan ba shi da kyau ba daidai ne. an hana yin wannan an fahimta sannan aski da ainihin wato sai sai ba akwai laƙar sadakar lagu rasulun ru'iya bil haƙ ba da tadakkulan na masjid al-haram in sha Allah aminina muhallikina wa muqassirina da asiyawan gabaki din da kuma rage wasu sai duka jaza ya ainihin wato halatta amma dai ba a so a yawaita ƙwaryar molodin an gane saboda annabi ya faɗa kawari ya fi simahun daga cikin ɗabi'ar su akwai at-tahaliku duk da wasu malaman sun ce a tahaliku abinda ake nufi da shi a hadisin ba yawan yin aski ba wajen molo shi ne yawan yin halka bini-bini da matsala ta taso za a kira gama zo a yi halka shi ne shi mahun attahali wallahu ala mu je ta gaba assalamu alaikum da yake wannan ya maimaita tambayar da muka kai an sami Na nami game da sallah in zaka ana wata halittar a rigar wannan tambayar tsallake ta mu to tambayar shi ta biyu ne. don Allah malam ne hukuncin ajiye mu Allah ya da kai to shi dai shi ma gemu a duba cikin littafin iya usunna na ashefu abdullahi ya yi babi a ciki kuma nan kasar in ba yanzu ba ba fulata ne kan wannan ya zama kamar sunna ce wacce suka gade ta kabirin an kabil da maganan ɗage wando da maganan ajiye mu wallahi gaskiya an ci amana amanan shehu usman don wallahi bai kamata ba a ci yadda shehu usmanu ya wahala a ƙasar nan wajen me wajen yada addini ta yadda ya zama duk wata ƙabila da take yin addini ta ci amfanin abin da yi sannan daga baya a zo kuma a ce yan uwanki fulani abin da suka riƙe na karantarwa wanda ya zama masu gado kuma a zo ana aiwata su da shi kafin yanzu ko kowane doka sa in wannan ya zama nasu ka sai a ce wannan wannan fulani ne to haka ake cewa ko a samu wannan suna a ce sunan wannan ya kabu shanu ba da wallahi wannan izgili ga shehu ne cin mutuncin shehu ne saboda na farko dangin shi ne na biyu shi karantar da su wannan sunnar ake suka rike ta suka saba da ita har ta zamanto suke ganin kawai wannan abin ya ma zama ɗabi'a ce tasu Allah ta'ala ya kama dasu saboda haka ba daidai bane kuskure kuma abin bakin ciki duk abin da ya taho daga annabi in mutane suka ke shi in wani bai yahudi ya zo kuma sai ga an ɗauke shi an tabbaka kun ba mai tambaya da mu lokacin da masu Jackson ya zo yana sa wandon ta ya ɗaga kafa duk jayu ba haka aka koma samun dogon lokaci. ya koma ya ƙi bin sunnar annabi yana ganin gidajen ciye amma ya koma bin sunnar Michael Jackson da arkeli ya fito gayu ba da ake ajiye gemu ba wani ma an ba ma gemun ya ki fito a fiya biya su mai ya sa da karfin tsiya wai dole sai dai gemu ya fito ya saba wai shiga arkeli shiga matsayin wannan ba daidai ba ne, Allah ya samu dace mu je wanda zai na kaddabu bi ayati a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله تعالى يشي والذين كفروا wayanda suka kafirce ma Allah ta'ala wa kazzabu bi ayatina kuma suka karyata ayoyin mu ulaika to irin wayannan fa ashabun nar sune ma abuta wuta hum sufa fiha a cikin wutar idan suka shiga khalidin za su dawwama a cikin ta ne Allah ka raba mu da wuta Allah ta'ala ya ce walladina kafaru wayanda suka kafirta wa kadzabu bi ayatina kuma suka qaryata ayoyin mu inji Allah subhanahu Ta'ala. ƙaryatawa bilisanul hal ko bilisanul maqal dan akwai wanda zai fito da baki ya karyata ayoyin Allah subhanahu ta'ala. Allah ya faɗa abu ya ce bai yadda ba ya ƙaryata manzannin Allah akwai kuma wanda hal din ne yake nuna cewa ya karyata aikin ne yake nuna haka kuma da lisanul hal da lisanul maqal dukkan su matsala ne da wanda ya fito ya faɗa a baki da wanda aikin shi ne nuna cewa ga ya karye ta ɗin to lallai tabbas akwai ko matsala da haka idan mutum ya mutu akan wannan yanayin bai mutu ba Allah sai ya ce ula'ika masu irin wannan ɗabi'ar ashabun nari to ma abuta wuta ne kuma idan sun shiga hum su fiha a cikin wutar khalidina za su dawwama ne khaliduna babu ranar da mutum zai fita daga cikinta Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da haka maganin da Allah ya faɗa a can baya ce o iddat lil kafirina to shine ya fito maganan anan cewa wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun idan haka in ka ga musulmi a wuta ya ji to ran gadi ya je ne wacin gadi amma asali Allah subhanahu ta'ala bai yi wuta ba don musulmi ya shige ta an ka ga musulmi ya ya shiga wata to matsala aka samu ya yi wasu gima-giman wanda ba kafirci ba ne to sai a kai shi sai ya zauna a wuta gwargwadon laifin da ya shi yasa kamar yadda ka sani a duniya a nan a prison ba ko wanda suke zama maɗin in sun shiga ba fita sai dai mutuwa to a lahira ma ko wannan sun shiga jahannama ba fata su ma illahi ba fata idan nan duniya ba ko wanda in yaje prison ba wani sati ɗaya zai wani wata ɗaya wani wata biyu wani shekara biyar ai gwargwadon laifin da mutane suka kai gwargwadon yadda ake kai sa a tsare ku to haka idan an je lahira gwargwadon laifin da kowa ya yi gwargwadon yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai sa a kai shi wuta kuma da ina ya kamata a je shi wani irin nau'in laifi ne to shi sa idan mutum ya mutu yana aikata saban da ba kafirci bane to yana karkashin abu guda biyu mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala ko dai ya haɗu da al'adul ko ya haɗu da al'isan idan ya haɗu da al'adul Allah ya ce karka yi kai in ya sa ka wuta gwargwadon laifin da ka ya maka adalci an ya ce karka yi kuma ya turo manzanni da masu wa'azi cewa a maka kasheri a maka jan kunne karka yi sai aka yi rashin sa'a kuma kai an tafi lahira amma ba shirka bane ba kafirci bane to sai a sa ka je wuta gwargwadon laifin da ka yi an maka adalci don an ce karka yi idan kuma Allah subhanahu wata'ala ya ga dama sai ka haɗu da al-ihsanu na shi kyautatawa shi ka yi laifin an je kuma ka yi amma tun da ba kafirci ba ne Allah subhanahu wata'ala kuma ya ce ka je an yafe maka to shi kuma wannan al-ihsanun ba ba fa kowa bane zai samu ba karka ɗauka cewa a ina karka ɗauka shi yasa yace inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi amma wa yaghfiru ma duna zalika ga wanda shi Allah ya ga dama din ne to kai ce yu baka cikin wanda Allah ya ga dama adalci zaka haɗu da shi ba alisanu saboda ba ya ce inna Allah ya amurkum inna Allah ya amuru bil adli ba wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi to Allah da ya umarni ya ce a adalci da kuma ihsani ya fi kowa kuma al adli da al ihsani yanzu wannan waya ta wace mutum ya zo ya ce da Allah yana so in ba shi aron wayan nan zai amfani da ita na ce in unwa ne ka san fa za fa a iya samun matsala in ba ka wayan nan kafin ta dawo wani abu ya fashe ka ce idan Allah ya taimaka in ba ka a ce to zan ba ka amma da shirin ga kuma shaida a agreement idan wayan nan ta samu matsala za ka biya sai aka raba a haka na ɗauki waya na ka ka je ka gama abin da za ka yi da waya wajen dawowa da ita sai ka samu matsala yanzu da ka dawo da wayan abu biyu zai faru idan na karɓi wayan duk da ta samu matsala da wancan sharaɗin da muka yi in na ce na ya menai alaisan kyautatawa ce in kuma na ce sai ka biya menai al'adun to kun yarjejeniya da Allah cewa za ka bi shi ta zo aka samu matsala tun da ba shirka da Allah ba ne in an ji ko dai ka haɗu da al'adulu ko ka haɗu da al'isanu shi kenan to shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye akwai wanda zai shiga wuta wani zai shekara ɗaya wani biyu wani uku kuma gashi Allah ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun wani ɗaya a wajen Allah daidai yake da shekara dubu na duniya to wani a wutan siya shekarar miliyan ɗari wallahi wallahi aku wannan siya miliyan ɗari wallahi a can wani siya shekarar miliyan ɗaya a can <laughs> kuma zai fita a'a ya danganci irin laifuffukan da yi wani matsalar wutan aka yi kuskure aka shiga ciki shi ne dukan da za a maka na gobe a bane na jibiya haka za a abin zai ta hawa to idan zama ya riga ya ƙare za ka fita tunda hadisi ya tabbata cewa akwai lokacin da zai zo Allah maɗaukikin sarki zai sa duk wani wanda yake da imanin misali zarra ba zai ci gaba da zama a wuta. to in aka ɗibo akwai wani kogi da ake ce masa ma'ul hayata aljanna ba yadda shi yasa in ka mutu kana saba ma Allah subhanahu wata'ala baka tuba ba to wannan saban in baka haɗu da al'insanu na Allah ba to dai daidai yake da ƙarfe ne a jikin ƙarfe ne wanda aka ɗauko a ƙasa da tsatsa a jikin shi yanzu ƙarfe in aka ɗauko shi da tsatsa a jikin shi babu maƙerin da zai iya amfani da shi su ya sa shi wuta an yi mai an kona shi tukunna an ta kai tsatsar tafata sannan za a yi amfani da shi ko kuwa da saboda haka sai an sa mutum wa tukunna wannan tsatsar ta saban Allah an ta kai tukunna ta fita amma mana ai mutum wallahi kare kuskure ya bari ya abin da Allah zai tura shi kuma in kaga Allah ya tura mutum wuta to al'amari ya kai al'amari domin Allah duk wani wanda ka san yana da tausayi da jan kai Allah subhanahu ala ya bishi to saboda haka in zaman ya kare tsatsar ta fita a kowanne za a kwaso su haka kawai ba za a tura ka aljanna ba waɗanda za a sa su a cikin aljanna bayan sun yi wancan zaman a aljanna su ake ce musu yuna ya jefa su cikin wannan kogin tukunna ana ce masa ma'ul hayat a aljanna yanzu idan ka ɗauko garwashin wuta yana ci sai ka samu ruwa ka teba shi ya za ka je yana yi ba coyi za ka je yana yi ba to su ma haka za su dinga yin coyi a cikin wannan kuma saboda sun kone da wutar nama yadda ya kamata Allah ka raba mu da wutar jahannama Allah ka sa muna daga cikin wanda Allah ya ce innal ladina sabaqat lahum minna husna ulaika anha mubad wanda kalmar mu ta ba ta yabo ta gaba ta gare su wa'annan an nisanta su daga wuta Allah ya ce la yasma'una hasisaha ko mutsun wutan ma ba za su ji ba to Allah ya sa ko mutsun ta ma kada mu ji a lahira Allah ya ce aya ta gaba ya bani Isra'ila ya bani Isra'ila أنعمت عليكم أوفوا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون Allah ya ce ya bani Isra'ila ya ku ƴaƴan bani Isra'ila wato ya ku ƴaƴan bawan Allah uzkuru utila ni'mati ni'mata allati an'amtu alaikum wata na ni'imanta ta akan ku wa ufu bi ahadi Allah ya ce ku cika alƙawari na ufu bi ahadikum ni ma zan cika naku alƙawarin wa iya ya farhabun Allah madaukakin sarki ya ce gare ni kadai za ku da ainihin wato ku ta ku dawo ku ji tsoro ya bani isra'ila da Allah ya kira shi ya ku ƴaƴan bani isra'il malamai sun ce isra'il din nan shine annabi yaqub shine Allah ya faɗa ya ce kullu ta'ami kana hillal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi kowane abinci da halal ne akan wato sai abin da shi isra'il shine yaqub to ƴaƴan annabi yaqub din Allah subhanahu wa ta'ala su yake kira ya ce musu ya bani Isra'il malamai suka ce da wancan yaren abinda ake nufi shine ya ku ƴaƴan bawan Allah yake masu uturu ni'imati allati an'amta alaikum ku tuna ni'imata wacce ne muku kuma ba laifi bane a tunatar da kai ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato yi maka ni'ima ta farko da yayi ka mutum da ya yi ka rago da tuna an da kai kana cikin tukunya wallahi ko kuwa yasa saboda yin ka mutum da Allah sai ya ce wala qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila mun halitta dan adam mun karrama shi na daga cikin karramawan ne Allah ya ce kuma amatahu fa akbar sannan idan dan adam ya mutu bayan Allah ya kashe shi sai a yi masa kabari Ɗan adam ne kaɗai saboda takarimansa idan ya mutu ko ba musulmi ba ne ake zuwa a jajin tama mutum a mata aziya amma yanzu sa ko ragu su in aka mayo rashin sa'a ba su samu yanka ba suka mutu to sai dai a ja ka a a nemi wani katar rami a wurgar. su wan ba ka taba ganin mutum wani gwabje da sansa ya mutu ba an shimfiɗa tabarma a kofar gidansu an zazzauna ana jiran za a yi alwala da butoci za a yi sallah za a kai shi makabarta ba ko a zo cewa ana mai ta'aziyya ana mai fata ana ai wallahi wani gubjin san sa ba a yi saboda wannan takarima babu shi sannan na biyu bayan ya yi ka mutum sannan ya baka hankali wanda yake bambanta ka da ragowar ainihin wato dabbobi wannan ita ce ainihin wato ni'ima ta biyu sannan yana daga cikin ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa ɗan adam a doron ƙasa akwai irsalin rusul aiko manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya faɗa yake summa la tus'alunna yawma idin duk wata ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa ɗan adam akwai ran da Allah zai tambaye shi to ni'ima mafi girma daga cikin su wacce Allah zai tambayi ɗan adam tun daga kabari daga cikin ni'imomi guda hudu sai ya tambayi mutum akan matsalar annabi Muhammad shi yasa yake summa la tus'alunna yawma idin anin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu mun san cewa an baggaran Makka an tafi Madina ba kosi ba kuɗi shi yasa Allah ya kira su ya ce musu fuqara talakawa da aka tafi garin madina ba ko sisi wata rana da daddare annabi ya fito lokacin da bai yi tsammanin zai ga mutane ba kawai yana fitowa sai ya ci karo da abubakar da umar sai ya ce musu ma a kare da kuma hadihi sa'a mai fito da ku daidai wannan lokacin qala sai suka ce ya rasulullahi alju wallahi yin wace ta fito da mu annabi ya ce wallazi nafsi bi a kare da kuma. annabi ya ce na rantsi da Allah ya wato na rantse da Allah da raina ke hannunsa shine Allah abin da ya fito da ku daga gida ni ma shi fito da ni sai annabi ya kwashe su yace su zo su tafi gidan wani mutum ansa suka je bayan sun yi sallama sai ya tambaye matar ya ce mata ina mijinki yake sai ta ce kharaja ya fita mijin nawa dan ya nemo mana ruwa mai daɗi lokacin da mijin ya dawo ya ga annabi ya ga abubakar ya ga umar sai ya ce madalla da manyan baƙi da suka sauka gidana wanda ba sauka gidan kowa ba a duniya sai ya ajiye ma annabi dumbuje na dabino wani ya nuna wani bai gama nuna ba yana ajiye dumbujen sai ya ga ya ɗauki ba ya san abin da zai da wakar sai annabi ya ce masa iyaka wal haluba ina maka kashedi da karka je ka yanka kowace fi girma ta fi mai a ciki saboda Allah ya ce masu ya ayyuhan annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira sannan da tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu dan su imani da Allah su imani da annabi sannan wa tu'azziruhu shi annabin su karfafe shi wa tuwaqqiruhu sannan su girmama shi ai yana daga cikin ba akwai alƙira ba mai alƙira ba shi ne gara ta bako ba eh ba shi bane malam mai ma sai yace karakum li abiyakum atakum huwa alqira wajahukum fil hashir haqqan huwa dhura kira ne gara ta irin bako dama duk lokacin da bako ya zo gurinka ka girmama shi kai masa liya ba sai a ce ka masa kira to yana daga cikin wasu wakiru ku girmama annabi kuma duk lokacin da ya zo gurin ku fi masa gara irin ta ba ku shi yasa idan sahabi ya ji cewa ga annabi yana zuwa ɗin ranar zai yanka rago a cikin ragunan shi sai ya nemi ragon da ya fi kowane rago girma ya yanka saboda ƙa'ida na wato wakilu sannan da ya tashi ya je ya ɗauko akuya ya sa aka yanka dama akwai gari akai gurasa aka yi farfesu an gane mutanen da suka fito suna jin yunwa ga guraka an yi ga farfesun nama malam ba sai aka zo na aka ɗiba ba eh? an fahimta yi ga ruwa mai sanyi aka sha sai da aka gama annabi ya ce to kun fito daga gidajen ku kuna jin yunwa a shi kuma kowa zai koma gidansa a ƙoshi ya ce masu yanzu wannan abin da kuka yi ya faru kuna ganin ni'ima ne suka ce yi eh. sai yake masu to wallahi sun malafi su alin da yawon izin alin ne sannan akwai sono ne mutum yake ɗaukar ruwa ya kwankwaɗa ya sha har ya gama shan ruwan ya aje bai ma ta'addudin cewa wannan wata ni'ima ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala in Allah ya ga dama ba sai ya bari ba sai ka haɗi ruwan ruwan ya shaƙe ka ka tafi lahira abinda ma bai kai ruwa ba Allah yana mutane azaba da shi eh su adawa lokacin da suka ce suna da ƙarfi da Allah ya tashi ba iska ya turo ba sannan suka ga iska suka ce ha za a rizin mumfiru na wannan hadarin ruwa za a yi mana Allah ya ci bali wa masta a bi abinda kuka ce in an isa a kawo to fa shine za a kawo ba rihun iska ce kaɗai amma fa fiya azabun ali a cikinta akwai tudammiru kulle shay'in bi amri rabbih da ta zo kowane abu lalata shi ta dinga yi da umarnin ubangijinta fa asbahu la yara illa masakinuhum kadhalika najzi al-qawmul mujrim sai yace summa la tus'aluna yawma idin anin nay shi yasa zaka ga abubuwa da dama Allah subhanahu wata'ala ya faɗe su ya ce ni'ima ne ai ko manzanni ni'ima ne musuluncin nan ni'ima alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qawmahum darul bawar sal bani isra'ila kam atinahum min me min ayatin bayyana wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at fa inna Allaha sari'ul hisab wanda ya canje ni'imar Allah yana daga ciki rikicin da aka samu kafin zuwan annabi tsakanin ausu da khazraj rigingimu ana yi sanda ji aka samu haɗin kai sai da Allah ya tuna musu wannan a matsayin ni'ima yace musu ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa yace musu wa a tasimu bi hablillahi jami'an wa tsuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya muku idan kuntum a ada'an ai da kuma kin juna ne fa allafa baina qulubi sai Allah ya hada zukatanku ku ta hanyar aiko annabi Muhammad fa asbahatum bi ni'matihi sai kuka waye gare kuka rawar yan uwa nan kasar kafin jihadin su shehu Usman dan Fodio za ga kowace kabila da tsagenta me yasa saboda rigingimu sun yawa a nan kasar eh an in an mayar rigima an kama dan wata kabila aka gode da shi to in yana da kage ko duk tsawon shekaru an ganshi za a gane Ke yasa ka ga nufawa da nasu yarbawa da nasu wane ne da nasu wane ne da nasu ba ka ake ba na kasa amma jihadin shehu usman dan fojo da karantar wanda yi na addini duk ta kawo da waɗannan abubuwan da dama kusan mafi yawancin yanzu kabilun najeriya wannan al'adar sun sake ta yanzu yanzu ne ta bangaren tsage ne ba tafi za ka ga bai mai ta gane ba sun daina mafi yawancin duk wanda suke tasowa gaba a masu wannan tsage wane ne wane ne wane ne duk yanzu an daddaina ma kanawa da nasu katsinawa da nasu zamfara wane ne duk da haka ake nan kasar واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداء فألف بين قلوبكم bi ni'matihi wa kuntum ala shafa hukunatin minan nari da kuna gafar ramin wuta abin da ya rage kawai a fada fa an kun min ha sai Allah ya tsamo mutane saboda aiko annabi Muhammad Allah ya ce kadalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtaduna to abubuwa da dama Allah yana faɗe su a matsayin ni'ima da sai ke musu ya bani Isra'ila ya ku ‘ya'yan bawan Allah uskuru ku tuna ni'imat yallati an amsa ni'ima ta wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya akan saboda mafi yawanci Allah ya sanya annabawa a cikin su an sanya masu mulki a cikin su an yi musu kaza an yi musu kaza an yi musu kaza amma ina sannan Allah ya ce masu wa aufu bi ahli ku cika alƙawari na addinin musulunci ni'ima ne ko ba ni'ima bane Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'imata zaidu zaidu zaidu bin harika na daga cikin dalilan da yasa Allah subhanahu wata'ala ya ambace shi a Qur'ani kuma ya faɗa abin da ya faru cewa ni'ima ya masa wa yastaqulu lil ladzi an'ama Allahu alayhi ka tuna lokacin da kake faɗa akan wanda Allah ya yi masa ni'ima wace ni'ima Allah ya mazai shine ni'ima ta shiga addinin musulunci wa an amta alaihi kai kuma kai masa ni'ima wacce ni'ima annabi muhammad ya masa shine da yana bawa amma annabi ya sa aka yanta shi wa yastaqulu lil ladhi an'ama Allahu alaihi wa an amta alaihi amsik alayka zawjaka wattaqillah to dan haka sai Allah madaukakin sarki ya ce wa aufu bi ahdi kuma ku cika alƙawarina tsakanina da ku za ku bauta man ne kaɗai ba za ku haɗa ni da kowa ba sannan za ku bi manzannin da nake aikowa ku bi ahadikum ne kuma sai in cika ku alƙawarin sanya ɗan an je lahira in ba ku aljanna sannan taimakon da nayi alƙawari zan muku sai in muku wa iya ya farhabun Allah ya ce ni kadai za ku firgita gare ni ku ji tsoro na ku dawo zuwa gare ku amma ina ba sai ba shi yasa a suratul isra'i da ya ce wa ƙadaina ila bani isra'ila haka muka ba da labari a kan bani isra'ila cewa latufsi na fir'ab za su yi ɓanna su biyu a bayan ƙasa wa lata'alunna uluwan kabira kuma za su ɗaukaka ta ɓanna a doron ƙasa sai ya ce fa'iza ja a wa'adu ula kuma idan sakamakon na farko ya zo saboda ɓannar da suka yi allah ya ce ba asna alaikum ibadan lana to tunda ba ku cika alƙawarin Allah ba Allah ya ce to zan faturo muku da wasu bayan mu bayan nan kuli ba asin shahidi ma'abuta tsananin yaƙi ga su da ƙarfi fa da su haka za su musu yawo tsakiyar gidajen a yi kirari a ƙwanƙasa ƙobarka a ce in ka isa ka fito kana ji za ka ce wallahi na ji amma ba zan fito ba matakka ta fito a yi fyaɗen ƙyarka, ba abin da za ka yi ba za su filala biya a kwace dukiyarka a yi duk abin da za a yi maka Allah ya ce wa kana wa adam mafula alƙawari ne da Allah ya ce ya aikata haka a kansu inda suka yi wancan banda Allah ya ce kun marada tana da kuma karrata a daga ba idan kuka dawo kan addini to sai mu dawo da ɗaukin mu kuma a kansu wa amdadnakum bi amwalin mu dukiya wa banina sannan mu ba ainihin wato ƴaƴa sannan waje annakum aksara nafira mu sanya da muka ɗauka maka ba ku mafi yawancin za su iya fita su ba addinin Allah kariya ashe wannan shine algardu manufa babba a doron ƙasa duk nan da ka haifa ba zai iya tashi ya baka gudunmawa ba idan addinin Allah ya taso amma yanzu kowa ya fi so ya haifi ɗan gwamna ko ma ko ɗan majalisa ba haka ba ne eh ko injiniya to ya zama injiniya ba shi ba ne matsala ya zama to injiniya ne amma da yake da manufar da zai iya dafawa addini Kesa sa sahabbai ka zai ka bincika yaƙi in za a fita sai mutum ya zaunar da ɗanshi a gaban jama'a ya ce ka tuna na yi maka kaza a matsayina na yi mai na yi maka kaza na yi maka kaza sai ya tunatar da shi wani ya ce ma kada ya kuskura a ce wai ya sakacin da za a biyo ta hanyar shi addinin Allah zai samu matsala wannan ita ce wasiyar da zai masa ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم Allah sai الله سيتي musu in ahsantum idan ku rike addini to kun kyautata ma kanku domin za ku ga sakamakon za ku rayu cikin mutunci da kima amma wa in asatu kuna saba kuka saki addini to za ku maka sakamakon don za ku za ku rayu cikin bakin ciki da damuwa da tashin hankali sannan Allah ya ce fa idza a wa'dul akhirati idan wa'adi ya zo sakamakon banna ta biyu da za ku yi fa'iza ja a wa'adin akhirati sai ce li yasu'u wa sai kun ga abin da zai bakanta muku ne yanzu ka kalla abin da yake faruwa a duniya ne akwai tashar da ba za ka iya awa ɗaya kana kallon ta ba in kana da imani sai ka yi kuka saboda kamar yadda wankin cewa limitul haza ya zubul kalbu min kamadin in kana fil kalbi imanin wa islam da irin wannan in ka kalla zuciya ka za ta iya narkewa in dai zuciyar akwai imani da musulunci a cikinta Allah ya ce li yasu'u wujuhakum sai kun ga abin da zai bakanta muku ne da yadkhulul masjida ya shiga masallatan ku an za su kama da tsaluhu kamar yadda aka zo aka yi muku a farko sannan idan kafaran suka zo Allah ya ce wal tabbiru ma alau duk abin da suka samu sai sun bata shi in ji Allah ai abin da ya faru a nan kasan wa ma qawmi lutin minkum bi irin yadda su shi dan fodiyo suka yi jihadi daga baya mutanen da suka bari maimakon su riƙe addini suka zo suka yi watsi da addinin ai abin da ya faru ke an wahal da mutane da sunan wato sarauta wanda ba musulmi ba maimakon a ɗora daga inda sai wasu suka ɗora da yanzu watakila ba wannan rikicin da ake a nan ƙasar tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba idan an musuluntar da ƙasar sai aka ƙi sai aka zo aka mai da mutane bayi mutum ya zo zai shiga addinin musulunci a ce bai isa ba a bar shi saboda ya ci gaba ma a bawa ana bautar da shi suna ganin ya fi musu matsala sama da ya shiga addinin musulunci ana nan sai Allah ya kawo batu saboda duk da nashi fasadin da nashi bannan mutane sun fi samun sauki a gurin shi sama da wancan mulkin da aka dinga wa mutane shine abin da ya faru shi yasa yanzu zaka ji annan suna cewa iyayenku sun gasa mana aya a hannu su kuma yanzu ko wata karin magana suke sun ja wasu suma ko sai sun sai sun gasa ma mai ne kema a hannu Ba za su fi biya haka aka dinga wali tabbiru ma alau wallahi duk abin da suka samu sai sun bata shi bata duk kasashen da yanzu suka fi tada hankali da rashin zaman lafiya da rigima za kasashen musulmi musulmi bai isa ya ɗauki tsarin shi bai kai wata ƙasa ya ce sai an yi amma shi sai a ɗauko tsari a kawo ƙasar shi a ce sai an yi ba baka da yadda za ka yi amma Allah sai ya ce a sa rabbukum an yarhama Allah ya yi kusa zai ji kan mutane ya tausaya masu ya masa rahama amma yaushe idan sun koma kan addinin da suka wata amma wa in uttul duk da mutane ko suka saki addini Allah ya ce to ni kuma zan dawo sai na ci gaba ɗanɗana musu azaba kuwa sannan waje Allah jahannama da kafiriya yaya za a rike addinin sai Allah ya ce inna hadal qur'ana ga wannan littafin nan ya hadilin latihiya aqwam duk wata hanya da ka sani mai kakkiya a duniya ba ta kai wannan hanyar ta littafin Allah ba sannan wayo bashirul mu'minin allazina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira kaje ka duba littafin adwa'u bayani fi idahil qur'ani bil qur'ani wanda allamatul qur'ani a shek muhammad amin shinkake da ya zo wannan ayar inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa ya dauki allati wanda yake ismun ne na mausul da ya dinga fitar da abubuwa wa minha yana daga cikin shari'a ta qur'ani kaza kaza wa minha yana daga cikin shari'a ta qur'ani kaza kaza wala abin ya baka mamaki inna hadha qur'ana to shi yasa Allah nan yace masa ufu bi ahadi wa ufu bi ahadi ku cika alƙawari ni ma sai in yi ufu bi ahadikum sai in cika alƙawarin to kaga wannan daidai yake da ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurku ga jawabi ga sharafi in tansurullah in kun taimaka ma addinin Allah mai jawabi na sharafi yansurku shi kuma Allah zai taimake ku duk kuma ɗalibin da yake yana da alaƙa da na hau ya san idan aka samu in a ashartiyya tajzimu ne mazara aiki al'ula fi ash-shart ne shi shine aikin sharaɗi na biyu shine jawabu za ku, kuma duk sanda ba a samu fi ash-shart ba aikin sharaɗi to ba a samun jawabi na sharaɗi. in Laha, ba shi ba ne aikin sharaɗin? to jawabi na sharadi din mai yansurukum zai taimake ku in ba a samu na farkon ba to ba a samun nabi wannan ita ce ka'ida kawai na haka wa auku bi ahadi auku bi ahadi ku in ba ka cika alƙawarin Allah ba Allah zai cika nasu bai yi wa to kuma ka bi qur'ani gab ka gani duk inda Allah ya alƙawari yace zai yi taimako za ka ga masu imani yake cewa zai taimaka zai ce wa kana haqqan alaina nasru alman almu'minina Allah zai ce haƙƙi ne a kaina sai na taimake masu imani zai faɗa yake wa kazalika nunji almu'minina haka muke tsayar da masu imani walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil to imanin ne fa yanzu ya samu matsala in so ka gane haka ka bari da ke ka gani duk limamin da ya zo ya jawa mutane sallah ya dan dace to za ka ga korafi kuwa amma mutum yana fita waje in suka haɗu da wani in ya kafa mutum manchester a wajen anan zai awa ɗaya ce ka gani su malaman nan an ce addinin nan sauƙi ne ne amma sallar nan minti goma sallah minti goma saboda allah wannan wace irin sallah ne. sallah minti goma wai wace irin sallah ne to shi yasa sai ka kalla da kyau ka gani duk abin da yake aiki ne na addini mutane za ka ga baya baya suke da shi amma an aka ce wannan abin harka ce ta duniya za ka ga me ake yi gaba gaba ake sai inda hali idan masallacin nan ba gashi ana tafsiri ba to wannan ka ga ya taho to sai ka kawo su da dan Allah ya ko ana ba da wani abu ne amma yanzu da ake karatun nan da za mu sanar mu ce duk wanda yake buƙatar aiki a NNPC gobe mu haɗu da shi a nan masallacin samaru da ya kawo application ɗinsa kuma akwai tabbas in ya zo zai samu aikin sanar wannan ta shiga rediyo gobe ka gari ban tsammanin masallacin nan ko nan ko layin nan ba zai ɗaukan mutanen saboda kowa ya ji an ce saboda can ya san zai je samu ne zai je gidan kuɗi zai samu kuɗi shi yasa Allah ya ce inna haula'i yakuna la'ajila wa yazaruna wara'ahum yawman Shi ne. sai kun cika alƙawarin Allah sannan Allah zai cika na mutane wani malami yana karatu a Misra sai kawai wani ya zo ya same shi ya ce masa rabbuna balibi ya ce masa Allah subhanahu wa ta'ala ya yakan yi zalunci ba. Ya ce me kace ce ba ka jabin da na faɗa ba na ce Allah yakan yi zalunci wani lokaci ya maimaita wallahi ce me zalunci Ya ce ta yaya za a yi shi tun da ya taso ake rigima a Falastinu ana ta kakkashe mutane aka tafi afghanistan aka tafi iraki an yi addu'a an yi addu'a amma har yanzu allah ya fi ɗaukar mataki wai allah ya fi ɗaukar mataki tunda da an yi addu'a an yi addu'a to wajibi ne akan allah kawai dare ɗaya duk kafin nan ya kwashe su nan ya kifa su ya ce masa to a da labarin tambaye ka me sana'arka ita shi dan kasuwa ne yace a kasuwancin ka kana kiyaye abin da yake riba da abin da ba riba ba sai yace masa me riba yana buƙatar ma yanzu a mai bayani me ma riba tukunna to ballantana ma a gane ana kiyaye ta ko ba a kiyaye ta kaga yace ka annana nuridu an nulzima rabbana la budda an yansurana yace kaman so muke mu lizinta wa Allah dole su ya taimake mu ma a taqsirina fi ma amarana wa tafriqina fi ma abinda Allah ya ce mai mun takaita mun ki abinda ya ce a bari kuma mun wuce gona da iri wajen amma so muke sai mun lizumta masa dole sai Allah subhanahu wata'ala ya taimaka mana ka je ka karanta littafin fiqh sunna na al-Imam Ibn al-Qayyim ya kawo cewa a zamanin Annabi Muhammad duk in aka je yaƙi kaga an samu jarrabawa sahabbai sun kare to za ka samu wani abu ne ya faru na saban Allah sai Allah ya karya mutane shi kenan kawai bas an gane Allah madaukakin sarki yace wa aminu bima anzaltu wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwal kafirin bih wa la tashtaru bi ayati إنسانا قليلا وإيانا فاتقون الله يتمس وآمنوا في إيماني بما ددق أبند أنزلت نسوكر مصدقا لما معكم وانك قزدت وانك تاردكم ولا تكونوا kada ku kasance awwala kafirin bi ku ne farkon wanda za ku kafirce ma abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar wala tashtaru bi ayati kada ku siyar da ayoyina samanan qalilan kuɗi dan kaɗan Allah ya ce wa iya ya fattaku nin kaɗai za ku da ainihin wato korona ce musu da yawa aminu ku yi imani bima anzaltu da duk abin da na saukar menene abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine alqur'ani da haka Allah ya nisanta musu cewa su imani bima anzaltu da abin da na saukar ta hanyar wannan annabin shi kuma wannan alƙur'anin da ke hannunsa musaddiqan lima ma'akum da yazo yana gaskata abin da ke tare da ku ku imani da haka imanin da Allah ya ce su yi Allah bai da alaka da kowa sai alaka ta imani daga ranar da alaka ta imanin ta lalace to karka dauka cewa yana da wata alaka da kai bai da alaka da kai ko annabi ne ko ya haife ka su ma kansu annabawan alaƙarsu da Allah alaƙa ce ta imani shi yasa Allah sai ce amanar rasulu shi kan shi babban mai gida fa to alaƙarsa da Allah fa alaƙa ce ta imani bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'min da duk abin da aka saukar masa daga wajen Allah subhanahu wata'ala alaƙarsa da Allah subhanahu wata'ala alaƙa ce ta ainihin wato imani wannan shine ainihin wato abu na ainihin wato farko alaƙa ta imani Ba ka ga annabi nuhu ba kasancewarsa ɗaya daga cikin annabawan Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin ulul azumi min rusul lokacin da aka tashi bayan ya sassaka jirgi ya zo ya hau jirgin Allah ya ce wahiya jiri bihim fi kalji ba? tana tafiya da su a cikin ruwa yadda ka san wani irin bangallen dutse ne wa nada nuhu nahu annabi nuhu ya ga ɗansa ya kira shi wa ƙala ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafiri ya ce ka shiga jirgin nan fa a samu asira kar ka kasance daga cikin mutane kafirai malamai suka ce tun da Allah a faɗa a baya yace wa annabi nuhu wala tuqatibni fil ladina an mugura mughraquna abin da yasa ce ma yaron ya zo ya shiga shi a tsammanin shi dan yana tare da shi ne bai ɗauka cewa yana tare da wa'ancan mutanen ba قال سيتي Baba sa'awi ila jabalin ya asimuni min ga wani dutse can na hango zai iya kare ni daga wannan azabar ta ruwan nan qala annabi nuhu yace masa la asima al yawma min amri zaka illa ma ba wanda ya sai tsira daga abinda Allah ya turo na azaba a ruwa ne fa Allah ya ce fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir fa kadzabu abdana sun kare ta bawa mu wa qalu majnun suka ce mahaukaci ne wasu tujir kuma suka dinga buga mai tsawa manyan gari ne su ya za da su na makaranta da ku a cikin littafin tazinin da za ka gani lokacin da yunfa al'amarin a sheku abdullahi ya zamanto kullum haɓaka yake yi na addini karɓan addini ake yi ke sa sai dai wanda kawai allah subhanahu wa ta'ala ya ƙarfi amma duk lokacin da kake daɗi kana karantar da mutane gwamnati ta fahimci kana mutane suna taruwa to kana cikin haɗari sai dai yadda hali ko ana nuna cewa saura mun tv ko to don haka kar a siyar da ayoyin allah da kuɗi yan kaɗan a shehu abdullahi allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da shi da ɗan uwansa ikinsa a shehu usmanu shi yunfa ya gayyace su ce su da bindiga irin ta toka ta wancan lokacin a shef abdullahi ya ce da ya tashi mubi shehu da zai tafi mubi kawai ya ɗauka Da ni kanin shi sai wani abokin shi za ku ga karatun zai zo a cikin tazini su ku kawai ya ce da babban dalilin da ya sa shehu bai ɗibi mutane ba saboda in ya ɗibi ɗalibai da yawa sanda za a tafi to ba kowane ɗalibi bane yake riƙe sirrin malami wani da ya je ya dawo sai gida wajen matar shi ya ce ayyar mun fita da mala kuma billahi lazi da muka fita kaza da kaza ne ya faru to shikenan ita kuma sai ka saki abu kaga shikenan in wani shiri ne aka shirya magana ta lalata? sai bai haka a sheku abdullahi ce suna zaune suna zaune ashe an riga an zo da bindiga irin ta toka ta wancan lokacin an yi redi ana so a kakkashe su da bindigar to wanda aka sa ya amfani da bindigar wajen harbin su da ya harbo bindigar sai ta koma mai ya ce mana zaune a cikinmu babu wanda ya firgita sai ta koma mai ya ce kuma mun san dama ya kira mu ne don ya hallaka mu amma da izinin Allah dama Allah sai ya tsora mu a kan shi to wannan jihadin da koga da su dimfare nan a buga kuma za ka ga cikin tazinu idan mun je ta da tartuwar zikira ta siro bizin nawa za ka ga irin yadda yake faɗa an buga nan an buga nan da su ma waɗanda aka kashe a cikin su saboda haka addinin nan ba zai taɓa yiwa haka kawai ba a banza aka kawai ba shi wallahi tallahi ba zai taɓa yiwa ba Allah ta'ala ya sa mu dace da haka wannan shine ana nuna mun cewa lokaci ya zame kokari abu na karshe sai maganan malaiku kamar yadda muka faɗa yau muna ashirin da hudu ga wata ko gobe da nawa gobe mai laraba ko talata ne to talata da biyar laraba da nawa da shida sai mai to ranar alhamis muke sa in allah da za mu kulla karatun nan da izinin allah sai kuma shekara mai zuwa idan allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu in yayi nan da mutu in kuma mun buga mun wani wajen to kuma wallahi an gane to saboda haka wannan shine da haka ayi kokari ba mu ce sai yanzu ba wanda yake da shi ya bayar yanzu amma dai ya zamanto daga nan zuwa ranar da za a rufe din to da Allah mutane sai ya kokari a dan riko kudade wanda za a bayar da shi a matsayin mai ai gudunma ai tashi in da a tashi a zagaya ko za a samu wani abu amma dai muna bukatar ya zamanto gudunmawa mafi girma shine ranar da za a rufe wannan karatu din Allah kuma a ba iya kuɗi ba ne kawai har da abinci idan akwai har da kayan sawa idan akwai amma kayan sawan ya to ko sabo don wanda aka yi amfani ne da shi ya to mai kyau ne kayan an fahimta yi Allah ta'ala ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu wa ba za ka ɗauke mu eh, eh? sunanka al'amin za ka ɗauke mu eh ka

Insha Allah, ba masala, insha

alhamdulillah ya maka maka Allah ya nama ta ne Allah ya kamata ku bari insha Allah ku sake amma ba za ka jira ba ya ramu ya ramu ka jawo da kalbi tun ana karatu

wannan musabaka ne a yi da sirrin a muna yin karatu da shi na kaila ya wurin har ce ba za ka koma gidan ba za ka koma kai sallah ba jibi Eh, daga lemuwa su ne ake kura mana ake kura Allah ya tsallaka da ke mana Allah ya sa